na farko dakta ya yi magana cewa an gayyace su ƙarƙashin sufurin kan shari'a in najeriya wanda majalisa ce da take tara dukkan malamai na kudu da arewa ni ban cikin wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an gayyata taron wannan majalisa ɗin kowa ya san kafin wannan lokacin maganan lgbtq ya taso maganan sawa dokar namiji ya aure namiji mace ta auri mace da kuma ba da yanci wanda ya wuce ƙa'ida ya saba ma addinin mu da al'adarmu to sai na ga akwai waɗanda kwata-kwata ba su ma fahimci matsaloli kamar haka ba domin lokacin da dakta yake magana akwai waɗanda suke cewa oke dama in ku wannan tarin ya kai ku ba ma ku je ku faɗa wa shugaban ƙasa halin da muke ciki ba kaga su a gurin irin waɗannan maganar lalacewa tarbiyya ba shi ba ne abin da ke gabansu maganar mai za su ci ko mai za su sha shi ne abin da ke gabansu da ka di yadda ƙasa za ta lalace tarbiyya ta lalace inda za su samu abin da za su ci to ba matsala ba ne ƙasar ta lalace so wannan ya kasu gida biyu wannan kasan da shi dr abdullahi yake magana su ne waɗanda suka je suka zauna da nsa national security advisor da ragowar ministocin da abin ya shafa wanda su ne aka yi wannan dogon zaman da su da kuma isar da sakoci al'ummar musulmi ba ta yadda da wannan abin ba kuma ba za ta yadda da shi ba ɗaya kenan kaso na biyu su ne malaman da suka je daga baya mutum goma wayanda suka je suka gana da shugaban ƙasa suka faɗa mai halin da ƙasa take ciki to da haka akwai wayanda suka zauna da wakilan gwamnati ta fuskar mai ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro akan wannan matsalar da kuma wasu ministoci sana ko waɗanda suka je suka gana da shugaban ƙasa wanda su shugaba balalau suna ciki irin su ibrahim da malam ibrahim ɗan gidan malam ahir bauchi suna cikin mutum goma da suka je suka gana da shugaban ƙasa don faɗa mai halin da ƙasa take ciki to wasu da yake ɗabgaggu ne ba ma sa gane bambanci tsakanin waɗannan bangarorin guda biyu waɗannan bangarorin mutum goma su suka wakilci ragowar malamai wajen faɗa wa shugaban ƙasa halin da ƙasa take ciki wayancan mutum ɗari da wajen talatin da aka zauna da su su ne wa'anda suka wakilci al'ummar musulmi wajen faɗa cewa wannan abin da aka ɗauko da sunan doka wanda za a sa mai hannu a najeriya al'ummar musulmi ba ta yadda da shi ba kun ba za ta amince mai ba to wannan kasan na farko da aka fara zama da su su ne waɗanda ana zama daga ƙarshe sai maganar zanga-zanga sai ta taso a najeriya su ya ka samu wasu fasikai fajirai sai suka ƙirƙiri labarin ƙarya wasu suka ce gashi nan an je ana zama da malamai yadda za a ana mitin da su yadda za a ƙara kuɗin man fetur a najeriya wasu suka ce gashi nan an ji an zauna da malamai an ba su naira miliyan sha shida shida don su zo su hana zanga-zanga a najeriya wanda kowa ya ji irin rantsuwar da dr abdullahi in kana da imani akan mumbari ranar juma'a ya irin wannan rantsuwar mu'akkada wallahi sai tsiga jikinka ta tashi akan abin da ya faru to wannan shine ababen da suke ainihin wato faruwa don haka a ƙarƙashin wannan ya yi maganar abin da ya shafi cewa ko waɗanda bashi ma suka ce da za su tafi kudin jirgin ma da aka aika masu wanda suka dawo daga sakkwata daga wasu gurare sai bayan da suka dawo aka biya su ko aka ba su wani ma zai iya ɗaukar naira dubu ɗari uku ya sa kudin transport ɗin shi sai an gama taron a ɗauki dubu ɗari biyu a bashi sannan a bashi haƙuri tunda taron addini ya ji amma haka aka samu wasu fasikai fajirai suka kirkire ce an ba malamai miliyan sha shida shida kuma wasu suka yadda cewa malamai za su siyar da mutuncin mutane da addini akan naira miliyan nawa sha shida dakta ya yi maganan hotel ɗin da aka soke su a juju hotel duk wanda ke shiga abuja ya san cewa a juju hotel bai daga cikin manyan hotel ɗin da za a lissafa an soke an soke ka a babban guri to ana aka sauki malaman sannan a bayan wannan wayanda suka je wannan bangaren kenan kafin da suka je suka dawo malaman wayannan abubuwan suka taso dala kwanan nan ita gwamnatin tarayya ta yanzu ba ta kira taron tsofaffin shugabannin ƙasa ba duk wani shugaban ƙasa da kasan yana da rai uba sanja ne kaɗai bai je ba kuma shi ma an aika mai da gayyata zuwa ne bai ba amma ba wanda ba a gayyata ba don Allah da suka ji suka dawo me suka faɗa yanzu ba Jonathan yana daga cikin wanda ake ganin akwai dama dama ba a mulkinsa har wasu suke ganin ya kamata ya dawo dala da aka gayyaci shugabannin ƙasa tsofaffi da suka je suka dawo me suka ci akan gwamnati a yanzu ai cewa suka yi matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka a yanzu malaman fa da aka gayyata wa'ancan mutum goma ɗin babu wani malami da ya dawo ya ce yadda najeriya take tafiya tana tafiya daidai amma su tsofaffin shugabannin ƙasa da aka gayyace su suka dawo mai suka ce ba ma shugaban ƙasan suka yi a yadda najeriya take tafiya a yanzu amma don allah kun ji mutane na zagin tsofaffin wa'incin shugabannin sannan wai inda su ne suka je. a matsayin malamai wai wallahi ba za su bar fadar gwamnati wai zaman dirshan za su yi wai sai shugaban kasa ya cire subsidy sannan za su bar mai sannan za su bar fada shugaban kasa saboda kawai ba su san mulki ba ba su san karfin mulki ba eh ka gani haka suka faɗa to shi yanzu wannan da yake kiran malaman ma a zo ai malam daura ya taɓa ba da labari a baya gwamnatin baya da ta gabata hawan farko na wancan ana gayyata su duk bayan wata uku su je su mai wa'azi da aka zo tenwa ta biyu da suka je so ɗaya ko da suka je taro kafin su dawo hotel ɗakunansu an rufe musu wa ai ya faɗi wulaƙancin da aka yi musu tun daga nan har ya tafi bai sake kiran kowane malami ba oh yanzu inda a ce ba ɗan nan yankin bane yi wa malaman addinin musulunci haka a gayyace ka taro ka je lami lafiya amma daga gurin taro kafin ka dawo an ce za ka yi kwana biyu ka yi kwana ɗaya saura kwana ɗaya ka zo ka samu an rufe ma ɗaki wannan wani nau'i ne na wulakanci ko ba nau'i bane na wulakanci a lokacin da aka yi wa malamai haka da waye da waye ya tashi ta magana cewa an wulakanta malaman addini kaga ba wanda ya wannan magana sannan a cikin gayyace gayyacen nan da aka an fa gayyace sarakuna haka ne an gayyaci wa yan kasuwa haka ne dala me yasa da sarakuna da tsofaffin shugabanni da yan kasuwa duk ba wanda aka yada cewa an ba su kuɗi don a danne 'yan kasa sai malaman addini me yasa me yasa ina so ku fahimci kunga yanzu wannan rigar yanzu a ganta da haske kalkalkal da hulan nan to yanzu wani bakin ciki yake gani yake tun da ni malamin addini ne bai fi kamata a ce rigata tana da haske ba bai kamata in fito haka ba eh sannan bangaren gwamnati guda uku ne akwai executive akwai judiciary akwai kuma me? legislative don allah a waɗannan ɓangarorin guda uku da judiciary da executive da me. wanne ne malamai suke jagoranta a najeriya ko ɗaya babu sannan waannan bangarorin guda uku in ka ɗauki bangaren executive ba shi ba ne ɓangaren waɗanda ake zaɓa da gwamnoni da 'yan majalisa da sanatoci da waye din najeriya faɗa mun wani ɗan malami ka sani ba malamin ba ɗan malami da a najeriya aka mai alfarma ya tsaya takara mutane suka zaɓe shi din najeriya din najeriya faɗe ta ɗan wani malami da ka sani a ɓangaren executive ɗin nan da ya tsaya takara aka mai alfarma saboda yana ɗan malam wani aka zaɓe shi ka faɗe shi ba wannan shi a najeriya nan saboda haka ya zamanto daga cikin waɗannan ababen da suke faruwa za ka fahimci har duniya ta tashi wanda suke cewa mutuncin malamai ya zube na rantse da allah sai ran da aka yi da an daina addini to lokacin zai dawo malamai ba su da kima in an daina addini amma wallahi in dai za a ci gaba da addini har gobe hajji bi a idan mai addini malami yana da mutunci a idan shi ran da duk kaga an waye gari mutum malami bai da mutunci a irin shi to dan iska ne bai da alaka da addini khalas shikenan sannan gwamnatin da ta gabata gabaki ɗayanta malamin addinin musulunci ɗaya ne aka taɓa yi aka ɗauka aka ba shi minista yanzu ko ɗayan ma babu da wa aka kwafe makwafinsa da shi ko kun sani na sha faɗa na ce ma al'asafi shari sanda malam fantami yake minista abinda ma ba nashi ba ɗora mai ake yanzu da aka ɗauki wanda ba mu ba aka bashi, shi kaga mutanenmu suna ihu Ko ya shiru kuma yanzu nan masallacin inda za a zo sallah a gama duk wanda zai fita ka ce sai ya faɗi waye ya malam isa bayan ya tafi wallahi mafi yawanci zaka samu casa'in cikin ɗari kai hadda tara ba su san sunan wanda aka ba ba amma da da yake malamin addini kowa ya kawo ido ya zara mai yana ministan sadarwa amma da an kai hari ga ministan tsaro ga mai ba shugaban kasa shawara ga shugaban sojan sama ga na kasa ga na ruwa ga shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ga shugaban 'yan sanda ga na civil defense ga na custom ga na immigration amma kawai sai ga mutum ya ina fanta fantami zanga-zangar da muka ce muku kakkuyi ba ta da alheri kuka je kuka yi ana maganar an sa kwamfuta wajen dubu arba'in saboda jihohin nan namu 'yan kaduna su gangara 'yan jigawa su gangaro 'yan sakkwata su gangara 'yan katsina su gangara 'yan zamfara su gangara 'yan neja su gangaro a koyawa mutane sana'a a zamanance ta fuskar kimiyya yanzu an ji an taru an fashe gurin ba kwamfutocin ba har wundunan gurin an balle yanzu da wannan abin ya faru abinda 'yan kudanci suke magana cewa dama wannan santar da aka zo aka gina a kano ba ta cancanta a gina ta a kano ba kawai wani ne ya samu dama ya zo ya amfani da damar shi a gurin yanzu tun da an ji an fashe an kwashe kayan allah kaɗai ya san yaushe kuma za a samu damar da wani zai sake samun dama a cikin mai sake gina wannan gurin shikenan Allah ya kiyaye ka gani sannan yanzu duk gudunmawar da malaman musulunci suka bayar a kan harkar zaɓe da ake ta zagin su don Allah yanzu da aka gama zaben ka faɗa min a jihohin arewa da aka tashi hatta kwamishinonin addini wato hatta fa mukamin da yake na addini ne tsantsa in an yi siyasa ba a iya ɗauka a ba malaman wa malaman addini amma ba ku da waɗanda za ku zaga sai malaman wa sai malaman addinin musulunci saboda haka wannan yana daga cikin ababen da ke faruwa abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine akan abin da ya shafa aikin hajji na bana na farko malaman da suka je aikin haji kafin malaman da suka je aikin haji gwamnatin tarayya wallahi muna jinjina mata lokacin da abubuwa suka zo suka caccanza suka tashi akan maganar dala kullum muna faɗa a babin insafi da adalci Allah yana ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu ita mai bayani akwai matsala ya dauki biliyan 90 ya saka a bangaren aikin hajji don a cika ma kusan kowane mahajjaci naira miliyan biyu a lokacin da aka ce kudin aikin hajji ya kai miliyan takwas wannan abu ne da ya zama wajibi a jinjina wa gwamnatin tarayya akan wannan kokarin na rantse muku da Allah akwai abubuwan da namu akwai rashin tsoron Allah da rashin da son zuciya akwai abubuwan da namu suka yi a baya ana ji ana kallo aka zira ido aka ƙi magana amma yanzu da ba namu bane shine ake ta tadawa ake ta tada ƙura ai ban shi ya fara ba saboda haka wani aka taba daukar jagorancin ta aka bashi lalla kun taba ji eh a'a in muna magana malamin addini malamin addini bi ma'anan malamin addini wanda kowa ya san shi a fage na addini dama karantar da mutane yake sana aka ɗauko shi aka ce ya zo ya jagoranciwa Hukumar Alhazi. kun ga dai aikin hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa biyar to hatta wannan abin da musulunci ya shafa tsantsa yana daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa yaushe ne kasan ita wannan hukumar ta alhazi an ɗauko wani malamin addini tsantsa an ba shi an ce jagorance ta eh? wannan yana da kyau ku fahimci rashin adalcin da ake yi wa su kansu malaman addinin musulunci a ƙasar hatta abin da yake na addini wanda ya kamata su yi mai su jagoranta ba sa samun damar jagorancinsu sai dai a ɗauko wani ɗan boko wanda ya sha boko ya ƙoshi in ma akwai addinin to za ka samu addinin sama-sama ne to wannan yana daga cikin ababen da ke faruwa abubuwan da suka faru a aikin hajji na bana malamai sun je aikin hajji bana kuma kamar yadda ake faɗa adadin waɗanda suka je aikin hajji na bana suna da yawa kuma wasu sun je aikin hajji kujerun da suka samu daga gwamnatin tarayya ni ma na je aikin hajji amma ni ba daga gwamnatin tarayya na samu kujera na tafi ba ta international wani bawan allah ya biya mun in tafi don in je in karantar da mutane ba kuma ina cewa waɗanda aka biya masa ta gwamnatin tarayya suka je ba ba daidai ba ne a'a su ma 'yan ƙasa ne ni ma ba mamaki watakila wani lokacin ina iya samun kujera daga gwamnatin tarayya in yi in tafi ba na cewa ba daidai ba ne akwai waɗanda yake tunaninsu wai yanayin da ƙasa take ciki bai kamata ba malamai su tafuwa to ni amma binciken da ne ni ban san yaushe ne yunwa za ta ƙare a najeriya ba akwai karatun malam albani da ji tun yana da rai yau shekarar malam albani nawa da rasuwa goma sha nawa to tun yana da rai wancan lokacin yake maganan yunwa ta gallabi 'yan najeriya to yin shekara goma sha ɗaya sha biyu ko a wancan lokacin yana da rai a wancan lokacin yana maganan yunwa ta gallabi 'yan najeriya tuni wallahi ban san yaushe ne ɗan najeriya zai ƙoshi ba yanzu haka fa sanata ne rufa'i hanga yana karɓar miliyan ashirin da wani abu a wata shi ma ya ce tallafi yake bukata yin wata gallabe shi <laughs> eh? haka ya faɗa eh? ya ce yin wata to wallahi ni ban san wallahi ban san yaushe ne ɗan najeriya zai ƙoshi ba kuma sannan akwai waɗanda suke sukar abincin wasu an gani yanzu misali guraren da ake cin tafasa ni cin da na taso na zauna a ƙauye na san ana cin tafasa ba don saboda yunwa ba an gani na san ana cin ganyen dankali ba saboda wa ba ba saboda yunwa ba so in abinci kai baka ci wata al'umma shi suke ci a matsayin abinci bai kamata ya zama abin suka a gurinka ba misali don ba ku yanzu a Najeriya da Allah da ina da ina ka san ana cin kwado kwado a a nan arewa nake magana kwado eh a a ma'ana ku gane bambanci tsakanin ɗaiɗaikun mutane wani yana ci bisa ga ra'ayin shi da kuma ya zama abincin kowa da amma a cana kwado abinci ne ko ba abinci ba ne Eh? ka gani to amma a nan a ga kana cin kwaɗo dala abin ban mamaki ne ko ban mamaki ba ne amma su a can gurinsu fa so saboda haka abin da yake abinci a gurinka dama ba shi ba ne abinci a wajen wa a wajen wani an fahimta yi ɗauko garin rogo kun san da idan ana maganar abinci wasu ɗauka suke yi garin rogo ba wanda zai tafa fa sai wanda ta yi mai sai wanda ta karewa amma tsakaninku da Allah abinci ne ga wasu a nan yankunan ko ba abinci ba abinci ne eh ga dodon kodo ko ka gani so me nake so in fitar da shi natija in aka ce wai saboda wannan to yana rantsa maka da Allah komai ba za ka yi ba sai mu gangaro ba kan gwamnati ba ko kai kake da kuɗin ka naka ka tara sai mu ce to bai kamata ka tafi aikin hajji ba mutane na jin yunwa ka haƙura ka yi me ka rabe musu to daga nan za a ce to komai ma na aikin addini an daina sai ran da mutane suka yi me suka ƙoshi eh? ka gani to wasu wannan shine dalilinsu ta da ni ba na sukan malaman ba kuma na ganin cewa ba daidai ba ne 'yan ƙasa ne kamar yadda ba malamai ba kategori daban-daban ɓangaren likitoci ana ba su kujera aikin haddasa je don su kula da lafiyarwa mutane ɓangaren menene da dama akan ba su su je so galibi malamai in an ba su kujera su je don su karantar da mutane addini ake ba su kujera su tafi ba wai don su je kawai su yawon iska su yi mai ba su dawo so saboda haka ni ban ciki kar ma kai tsammanin cewa a ina ciki saboda ka ganni na bulla to ni ban ma ciki amma kuma bana cewa ba su din ba daidai bane bana faɗar haka wannan yana daga ciki akwai dalilan da ya sa muke wannan bayanin to an samu matsaloli ga waɗanda duk suka san aikin hajjin da aka je bana ba sai na ayyana maka jiha ba tun daga abin da ya shafi jihohi a nan wajen abin da ake ba mutane na guziri wanda bahaushe in kaji yana cewa karamar kujera da babbar kujera ka san mutane sun dauka ce a wajen zaman jirgin ne in an zo sai a ce to wannan atuwa kujera ce wannan wa to ba haka bane a'a wajen guzurin da ake bayarwa ne watakila babbar kujera idan alhaji ya zo za a bashi dala dubu ɗaya da ɗari biyar wacce za a baka dala dubu ɗaya to wacce za a ba da dala dubu ɗaya da ɗari biyar a matsayin guziri sai a ce mata babba wacce za a bada dala dubu ɗaya sai a ce mata wa ƙarama shine ake cewa babbar kujera da ƙaramarwa da ƙaramar kujera to kusan in ka kalli bana tun daga guzurin da aka bara ba alhazai za ka fahimci an samu matsaloli mafi yawancin guzurin da aka ba jihohi wanda ya fi yawa shine dala ɗari hudu a daidai lokacin da a baya ana ba su dala ɗari takwas dala ɗari bakwai dala dubu ɗaya kai wasu jihohin ma dala ɗari ɗari ake ba alhazai wasu jihohin ma za a